A yayin da mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da mamaye wasu sassa daban-daban na yankin Shiroro ta jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. A yanzu haka kuma gwamnatin jihar Niger ta sanar da cewa mayakan ƙungiyar Islama ta ISWAP na can na shirin kafa wata daula a gandun dajin Kayinji na yankin Borgu ta jihar Niger wanda ya haɗa iyakar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin. A wani taron manema labarai dai, sakataren gwamnatin jihar nijan Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce a yanzu haka ma mayakan na ƙungiyar ta ISWAP sun share kimanin wata guda kenan suna aikin kafa wannan daula a wannan yanki. na maganan iswap na borgu haka yake yanzu muna da tabbatin cewa wayannan iswap suna kokarin su kafa daula a kasan wannan dajin gwamna na bargu wanda yake sun wata da watanni suna wurin kuma aƙidodin da suke nunawa shi yasa muka tabbatar cewa iswap ne domin suna nuna cewa su ba bandits ne masu sashen shanu ko kuma satan mutane a'a sun zo su kafa daula ne ta addinin musulunci kuma suna kokarin su samu masu ba su goyon baya akan wannan aƙida yanzu me kuke yi ko kuma wani mataki kuke so ita gwamnatin tarayya ta ai mataki guda ne ko su bar aikin da abin da suke ta'addanci ne muke gani wannan domin idan kana kokarin ka kafa wata daula wadda ta wuce wannan daular da muke da shi wadda dokar kasa ta yarda da shi duk wani abin da yi wanda yake a wajen wannan a gwamnatance ba za mu bari ba tini dai masu sharhi da masana harkokin tsaro suka ce lamarin yana da matukar tayar da hankali a saboda haka akwai matuƙar buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfin gaske. A baya dai tsohon gwamnan jihar Nijan Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya taɓa fatattakar wasu masu da'awar jihadi da suka kafa wani gari mai suna Darul Islam a yankin Makwa da ke kusa da gandun dajin na Kayinji. Al'amarin da Malam Musa Kusharki ya ce ko yanzu abin da ya kamata mahukunta su yi kenan. Saboda ai ko shi zamanin ma'azu baban gida ai ba da ba da dogare amfani ba. Ina fata ka gane da yan sanda yayi amfani. Yan sanda kuma mallakin ai gwamnatin tarayya ne. Amma yin sakaci a basu me zai faru? Zai faru ne abin da za a ce Allah a ce da da na sani to kaga ita kuma da na sani keya ce an haɗin da aka yi sakaci abinda zai biyo baya shine da na sani babu shakka dai a yanzu hankalin jama'a ya karkata a wannan al'amari domin ganin irin matakan da hukumomi za su ɗauka mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya